shekara 447 ga hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya dace da ranar hudu ko uku ga watan biyu dubu biyu da ishirin da shidda ga watan uku muna cikin suratun nisa za mu tashi kamfanin Allah subhana innama taubatu ala Allah lillazina ya'maluna su'a bi jahala na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن قال إني تبت الآن ولا الذين وأعتدنا لهم عذابا أليما الله جلت قدرته يتي إنما التوبة على الله abin sani da irin tuba da take biya a wajen Allah lillazina ya'maluna su'a yana ne yana kasancewa ne ga waɗanda suke aikata laifi bi jahalatin da jahilci thumma yatubuna min qarib sannan suna tuba kusa kusa daga yin zunubin suna tuba at-taubatu jiya muka ce abubuwa guda biyu ne suke nema na farko datarwan Allah gabawa akan ya tuba gare shi kada ka ce na tuba ka dauka cewa kai ne ka shirya Allah ne ya datar da kai ya kamata kai nadama ka koma gare shi abu na biyu kuma da ka tuban ya zama Allah ya karbi wannan tubar wannan ita ce babbar magana kuma to amma idan ka tuba da gaske da sharuɗanta to kar maka je kana tambaya an karba ko ba an karba ba Allah shi ya kira mu tuba gare shi zai karbi tuban mu to anan Allah madaukake ce tuba tana kasancewa ne ga waɗanda ke ya'maluna su'a bi jahalatin suna aikata ayyukan laifi da jahala jahala wata irin jahala da jahilci shin ka aikata laifi ne baka san laifi ne ba ba wannan bane wato bi jahalatin ai bi jahalati aqibatiha ƙarshen lamarin ya zai kasance sannan kuma wa ijabi sakhtillahi lil abd aikata zunubi na wajabtar da fushin Allah ga bawa bawa ya manta ko bai san irin yadda Allah yake fishi da zunubi ba bai san irin tanadin da Allah ya yi wa masu zunubin ba bai san irin zafin wuta wuta muna jin ta ne musamman na lahira amma ba mu santa ba to wa'annan su ne jahilta da ake magana ana amma ba jahilta na cewa laifi ne ba don zunubi ba zai zama zunubi ba sai mutum ya san zunubi ne ma'ana aikin da kake na laifi in ka tabbatar cewa laifi ne ka aikata ne na zunubi zai kama ka amma in ka yi shi ne da cewa wannan abun ba zunubi ba ne ma'ana kai ka jahilci laifi ne ka ɗauka wannan haka Allah yake so ko kuma ka ɗauka in wanda ya yi wannan babu zunubi ga wani mai zunubin sai ka gudu ka zo ka aikata wani mai zunubi amma kai a saninka ba zunubi bane wannan Allah ba zai kama ka ba ana magana lilladina ya'maluna su'a bi jahalatin bi jahalati aqibatiha lakinnahum a'rifuna bi annaha ma'siyah sun san cewa zunubi ne shi yasa Allah ya ce tumma yatubuna min qarib kaga me ya kawo tuban sanin sa cewa zunubi ne shi ya kawo tuban to amma ya tuba yaushe min qaribin daga kusa kusa qaribin din malamai suka ce wato shine idan mutum ya tuba kafin ya ga mala'ikan mutuwa ya tuba kafin zuwa gargara ko ya tuba kafin fitowar rana a mafaɗanta wannan ɗaya kaurin kenan na biyun sun mai tuba na min ƙarinin ma'ana kusa da zunubi ya aikata zunubi ba ya je ya hole ba yana cewa aishi ya ji daɗi ya aikata kaza ai ya bugi hancin wani ai ya yi kaza a'a yana aikata zunubin nadama za ta biyo baya ya za a ce na aikata wannan wannan abun fa Allah ya haramta kuma na aikata ba haka Allah yake so ya gane ba kuma gashi na buya ga mutane kenan ina ganin kimar mutane fiye da Allah kina ke cewa la taj'alillaha ahwanan nazirin ilayk kada ka mai da Allah wato mafi kasan wanda suke ganin ka inda wani yana ganin ka zakai yi in abokinka yana nan ko babanka ko malaminka ko matarka duk wannan suna nan ko kai wanda ma bai ma san ka ba baka san shi ba in kana yi baka so ya ganka amma kana so kuma Allah ya ganka mala'ikun Allah suna suna rubutawa in kace kana yi ne a inda Allah bai ganin ka ka kafirta don Allah ba inda ba a gani ya gani subhanahu wata'ala dubi wannan da ya kira mace za su je su yi zina a daji sai ce su je inda ba kowa suka je yana so ya kintsa sai ta ce to ai har yanzu ana ganin mu sai ce ba wanda yake ganin mu sai taurarin nan ne ya ce to fa ainal makaukib ina wanda ya taurarin yana gani ga ya lokacin Umar radiyallahu an gyatumata tana zuba ruwa a cikin nono tana sayarwa sai ga ya tana cewa amirul muminin umar yana hanawa a zuba ruwa cikin nono sai mamar ta ce aito umar baya ganin mu sai ya ta ce to in kana umaru la rana, fa na rabba umar rana." don umar baya ganin mu ubangijin umar yana kallon mu to mutum ya zo ya aikata zunubi ya tuba da gaggawa wannan yana daga cikin abin da zai sa ka yi nadama eh dan adam ba masumi bane duk yadda ka kare kanka din wani zunubin sai an tallata maka wani zunubin kai za ka je ka aikata wani zunubin shi zai zo ya da kansa yana ce aikata ni kana kaucewa aikata ni kana kaucewa sai ga mutum ya rufe ido ya ce za to irin wannan sai ka yi sauri ka yi nadama ka tuba ce na sun mai na min min fa'ula ika yi tubo Allah alaihi wanda suke tuba kusa-kusa ɗin nan shi ne kafin su ayyana mutuwa kafin rana ta fito a mafaɗanta wannan Allah zai karbi tubansu ko da mutum abin da ya yi ko shirka ne ko kafirci ne inda ya tuba Allah zai karbi tuban shi amma kada mu bari mutum ya aikata laifi har lokacin da ka zo gargara ba lafiya a kwanciyar maka tuba sai kana cewa to ina ganin wannan ciwon irin na ta taba yin irin wannan babana ma ya yi ciwo fiye da haka ya warke ni ma zan tashi to ba hannunka bane mutane suna kwatanta kansu da iyayensu wannan wani nau'i ne na jahilci shi ma mutum ya ga babansa ya rayu shekara 200 ko 500 shi yanzu yana sita zai ce babana a gida kakana ma haka ya rayu babana ma haka ya rayu to ni ma ina ganin zan rayu wannan amaniyar ba kenan ya za ka yi kasari ba ka ganin ‘ya'ya suna mutuwa uba yana shekara anas bin malik sa nawa ‘ya'ya nawa ya binne inda za su gaje shi ba shi ganin duk sai ya bar su a duniya ba to ba a gadon ajali ba a gadon arziki ma'ana arziki ba wai gado da ake ci shi nake min nufi ba don ubanka ya yi arziki kai ma za ka yi arziki ba haka ba ne ba Allah kowa ya raba masa wani babansa malami ne shi kuma ɗan kasuwa ne wani shi ɗan kasuwa ne ɗansa kuma ma'aikaci babba ne wani shi ma'aikaci babba ne ɗansa kuma malami ne wani mutum ne mai daraja sai a ga lalatacce cikinsa wani ana ganin sa ba komai bane sai Allah ya rayar da wani babba a cikinsa ya yukhrijul hayya min al mayyit wa yukhrijul mayyita min alhay. fir'auna haka ya same shi hatta idza adraka al gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amana bihi banu isra'ila wa ana min al sai da nitsa ya same shi ya aka nitsar da shi kin ruwa ya ga ba makawa sai mutuwa ya ce tuna imani da Allah wanda ba ubangijin wanda banu Isra'il suke bautawa nan ma Allah ya hana masa ya ce la ilaha illallah sai ce ce illa amanar da hi banu Isra'ila ta da banu Isra'ila Allah suka yi imani to shi ma ya ce ya imani da abin da suka yi imani amma Allah yake karba a wayin da ma kuma su maka suka ga irin wannan ɗan, suka ce sun yi imani da yawa Allah yana mayar musu da tubansu walam yakun fa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana imaninsu ba zai amfane su ba yayin da suka ga azabar mu shine Allah madaukake yake cewa thumma yatubuna an qaribin fa ulaika yatubu Allahu alaihim to wa'annan lalle Allah yana karban tuban su taba ila Allah taba Allahu alaihi taba Allahu alaihi mana Allah ya karbi tubansa taba ila Allah mana ya tuba zuwa ga Allah to nan Allah yakan karbi tuban su subhanahu ta'ala kuma shi subhanahu ya yace shi mai rahama ne mai jinkai ne sai yace wa kana Allahu aliman hakima Allah madaukaki ya zama masani ne ga abin da bayu suke aikatawa hakiman sannan mai hikima ne cikin abin da ke gudanarwa jallar qudratu walaysa tauba bata zama tuba ba lilladina ya'maluna sayyi'ati ga waɗanda suke aikata munanan ayyuka hatta idha hadara ahaduhum al-maut har sai lokacin da mutuwa ta riski ɗayan su qala sai yace inni tubtu al-ana ni yanzu na tuba wannan Allah ba zai karbi tubar shi ba mutum yana ta aikata zunubi sai da ya fara ayyana mala'ika mutuwa ya ji a jikinsa cewa mutuwa zai yi an fara zalewa sai da zai iya furuci sai ce yanzu kam na tuba ai abu ka gani ka tuba ba tuban don Allah bane tuban tilas ne tuban da ake karba laysa taubatul ijbari wa ma hiya taubatul ikhtiyari zaba kai ka zaɓa da kanka ka bari to Allah yana karban ka amma tilas ce ta kama wani zai yanzu zaka ga ɗan fashi ne waye ne kinnafa ne an kama shi in an tambaye sai ce ba zai sake yi ba yana nima a yafe masa daga yau ba zai sake ba wani wace bai taba yi ba walau la'adu limanu an kuma da wuya Allah ya kama mutum a take ɗaya da yawa da ake kama su ba shi ne na farko ba Allah yana da tausayi yana da rahama yana da saurarawa wani in zai yi ya zama ɗayan ne abu ya same shi amma da yawa ba na ɗayan bane. to ko na ɗaya ne an kama ka an yi laifi ai daidai ne a kama ka to Allah ya samu gyara shine Allah yake cewa wato suna cewa sun tuba lokacin da mutuwa ta zo Allah ba zai karbi tuban su ba hatta idza habara ahaduhum al-maut qala inni tubtu al zai ce ni yanzu kam na tuba Allah ba zai karbi tuban shi ba walal ladina yamutuna hum kuffar hakan na wa'anda suka mutu suna kan kafirci su ma Allah ba zai karbi tubansu ba don wanda ya mutu akan kafirci an toshe masa kofar tuba ko ya mutu akan shirka an toshe masa kofar tuba ومن يرتد منكم عن من يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم idan mutum har ya mutu akan kafirci to babu kofar tuba ya mutu akan shirka babu neman masa gafara ma kana lin nabi wal amanu an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim bai dacewa da annabi bai dacewa da masu imani su nema mushrikai gafara mutum ka san mushriki ne ba jahili ba mushriki akwai wanda yake jahili shi bai san abun ba shi da gaskiya musulunci yake so da ya ji haramun zai gudu da ya ji shirka zai bari sai ga wani abu a cikinsa wanda bai sani ba wannan sai ka bar shi da allan da ya yi shi amma wanda an nuna masa wannan abun ba daidai ba ne zai ce hakan za a yi wannan haramun ne a'a halal ne wannan shirka ne a shi haka zai yi to kaga wannan ba hanyar neman musu gafara sai dai in kaga mutanensa za ka yi musu ta'aziyya sai ka yi musu ta'aziyya ka yi musu Allah ya ba su haƙuri amma shi ba za ka ce Allah ya sanya kabarinsa Allah ya ba shi aljanna Allah ya sa ce tun annabi ya riske shi wannan ba naka bane wallan ladina yamutuna wa hum kuffar Allah ya ce ulaika a'tadna lahum azaban alima na mutane da suka mutu akan kafirci ko da suke ayyuka sai da suka ga mutuwa suka ce sun tuba Allah ce mun tanada musu azaba wacce take mai radadi saboda haka kenan ana bukatar mutum ya yayi mubadara yayi gaggawa fil iqla' an ma'asi wa dunub sabon Allah da zunubai mutum ya tuba daga gare su amma zarcewa akan zunubi akwai alamar wato rashin sa'a Allah yana da ikon ya gafarta maka idan har babu shirka kuma wani da yawa wa'inda Allah yake karban tubansu a ƙarshen lokaci su ne wa'inda suna tuba da gaske sannan kuma suke komawa zunubi amma waɗanda suke cewa babu komai daga ƙarshe za su tuba ɗin nan suna sakewa suna holewa a cikin zunubi wannan kaɗan ne Allah yake datar da su ga tuba saboda sun nuna cewa suna da dama suna da dibara Allah kuma shi bayya su amincewa dibararsa Tanadin Allah ba amince masa fala ya'malu makarallahi illa alƙawar khasirun wallahu Yahudu bainal mar'i wa kalbi. Allah zai shiga tsakanin mutum da zuciyarsa tsakaninka da abin da kake so yi yadda yau da safe da ka fita ka ce zaka je kayi kaza zaka gaida wani zaka yi kaza zaka yi kaza amma gashi yammaci ya zo abin da ka shirya nan ba duka ka samu kai ba yi wasu wasu ka yi su ba amma ai shirin ka duk kake so yi to haka fa tuba kuma yadda kake shirin cewa ai nan gaba zan tuba ai lokaci in ya ai in na kwanta to lokacin zai zo kuma Allah ya shagaltar da kai da wani abu a shagaltar da kai da ciwon a shagaltar da kai da neman magani a shagaltar da kai da dukiyar da ka tara ƴaƴan da zaka bari gashi su baka sa su hanya ba ba su da wayan da za su iya jujiya lamarin su ga su duk wannan lissafin kake na safe daban na yamma daban ajali kuma na zuwa har a dauke ka saboda haka duk lokacin da mutum ya aikata zunubi yayi nadama ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya taqabbala minna tawbatana na'am walal ladina yamutuna hum kuffar ulaika a'tadna lahum azaban alima Allah ya ce wa'annan da suka mutu akan kafirci Allah ya ce mun tana da musu azaba wacce take mai radadi na'am يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله الله خيرا كثيرا Allah maɗaukake ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani da Allah da manzanci manzon rahama sallallahu alaihi sallam. la yahillu lakum bai halatta gare ku an tarithun nisa a karha da ku gaji mata a dole wannan wata al'ada ce ta jahiliya kanu fil ce idza mata ahaduhum an zawjatihi aw qaribihi ka akhihi wa ibn ammihi wa nahwihima idan mutum ya mutu ya bar matarsa kuma ya bar wato ga wani makusantansa dan uwa ko dan baffa da sauransu dai dangi to sai kaga wannan da ya bari din bayansa na maza yana ganin cewa shi annahu a bi zawjatihi min kulli ahad yana ganin shi fi cancancin wannan matar fiye da kowa kana mutuwa wasu ma ɗansu ko ɗaya ne ko ‘yan uwa ne ko bafanni ne da zarar mutum ya rasu to al'adarsu ne dama na kusa da shi cikin maza suna ganin su suka fi cancantan wannan matar in ɗa ne ma haka zai zo ya jera matan uban ya zaɓi wacce zai zaɓa duk wanda ya zaɓa shi kenan sauran suna iya tafiya a cikin wanda ya zaɓa zai iya ajiye ta zai iya aurenta da sunan matarsa su zauna kamar yadda uban ya zauna da ita wasu kuma ba sa auren amma su zauna a karkashin mulkinsa ba su da ikon su yi aure ba za su yi komai ba suna nan har su mutu ko ya mutu wannan kaga gadan mace kenan a dole to addini musulunci da ya zo sai kwato wa mata 'yancinsu mace ba za a aurar da ita ba sai ga wanda take so annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna hadisi hatta thayyib la tazawwaju thayyibu hatta tusta'mara in albikir ne hatta tusta'dana ita bazawara za a nemi umarninta ita budurwa za a nemi izininta kin yadda a wane nake so ku auren da ni wane nake so ba ni son wane wannan yana da muhimmanci babu auren dole a musulunci ko abinci akwai na dole ne ko wannan kaɗan ɗin ma ya zama misali mana an kawo abinci ga ngaji burabuskuwa ngaji karkara ga guda gwaltuwa ga saimo ga kuskus ga shinkafa ga taliya ba duk abinci ba ne wane ne in mutum ya ce ya yi laifi sai ka zauna da ‘ya'yanka ‘ya'yanka mata ‘ya'yanka maza ka ce musu bismillah sai ka ce musu dole sai kun ci kaza in ka haka ka hankali sai da ka ce bismillah za ka ji daɗi ma ka ji kowa yana da ra'ayinsa yana da ‘yancin ya zaɓi abin da yake so wani ma cikinsu ya ce a ah, ni kawai miya zan sha ra'ayi ne ba ka ce dole sai ka ci gaya ba wani ma a ah, ni abinci na dubu yin bane zan je in sha garin kwaki ya je shi ma ya sha ko yana da abokan yamurai ka sani ne wannan ba abinci ne na lokaci guda da za a ce a tashi to yadda ka haife ta ka ga ɗauyin yadda ka ɗauka a kanta ka yi mata suna ka kula da lafiyanta ka sa ta makaranta kula da gyata mata ɗin kanta sai ta zo manzilin da ta isa a aurar da ita sai kuma ka zo ka ce dole za ka aurar da ita ga wanda kai kake so ba ita take so ba har ka yi fada da ita ko ka kore ta a gida ko ka ƙi mata magana ta wannan barna ce mai girma aure fa ba zama ne na awa guda ba ko minti guda rayuwa ce gaba ɗaya har mutuwa sai in Allah ya kawo rabuwa ne za a rabu saboda haka iyaye kuna kuskure wallahi ku gyara ku Allah ya kama ku haka wasu wajen auren ɗansu Da namiji ma ana tilasta masu sai dai ka auri 'yar aboki na wane ɗin malami suka ce ko uba ya yi wasiya wasiya ne in na mutu ‘yata wacce a aurar da ita ga wane sai ya mutu sai irin ta kai lokacin aure ba za a aurar da ita ba sai an ce to gafa abin da mahaifinki ya faɗa in lokacin aurenki ya zo ya ce auren da ke gawa ne me kika gani in ta ce eh na yadda da magana baba na aiwatar kenan. in ta ce ni ba na san shi haramun ni a tilasta ta a ce baba ya wasiya ba harumin baba bane anan hakkinta ne ko ba ka gani abin da hakan ke haifarwa na barna nawa kafin a waye kafin social media su zo kafin facebook wane ne wane ne kudin nan ya zo nawa kan jalaye don su ba su waye ba in an tilasta su wajen auren wata sai ta je ta kashe kanta wata sai ta je ta zama karuwa nawa suka je wasu jihohi suka zauna a otel-otel in an bincika mai ya kawo ki an yi mun auren dole ne na gudu to yanzu in ba ku hankali ba za ku aurar da su ɗin amma za ku zama dalilin ajali hato mace za a aurar da ita ga wanda ba ta so sai ta sa masa guba waye sanadiya ko ta je ta yankewa mijin wani gabansa waye sanadiya ko kuma da zauna ba za ta yi komai ɗin ba amma wannan da nake son shi ba ba za ku haɗa ni mu'amala da shi ba tana zaune a gidan mijin ta yi masa abinci ta zo shi kuma ya zara gam yana tsayawa ya samu mata jikin ka samu baka samu zuciyar ba sai ga tana waya da wancan saurayin wanda ya nemi aurenta bai samu ba lokacin da miji baya gari sai ya dawo gina ko ta fita anguwa ta zagaya masa two in one haka za a yi nawa bincike ya zo ya nuna wani a cikin ‘ya'yansa wasu ba nashi ba da aka yi dna aka gane cewa ‘ya'yan ba nashi ba ne me ya kawo haka tilastawan iyaye saboda haka musulunci bai yadda ba ‘ya mace in za aurar da ita a zaɓa mata miji ba bai bai yi laifi ba ya ta bata yi laifi ba amma in kuka kawo ita mata gani ta gamsu sai a yi in bata gamsu ba kar a tilasta ta annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawiju wanda kun yarda da addinin sa da ɗabi'unsa nan ne za ku aura masa amma da yau ba shi muke dubawa ba jiyan nan nake jin wata baiwar Allah tana kuka tana magana tana cewa iyaye suna shiga mu. idan mijin da ya talaka ne muna son shi sai su ce a ah, talaka ne kaza kaza su yi abin nan idan miji ya zo mai kuɗi ne amma jahili in muka ce wannan jahiliyar sai ce Allah zai shiryar da shi sai ta ce to Allah da zai shiryar da wannan ba shine zai bai wancan arziki ba ba haka bane yawanci a wannan talaka wannan gidan haya ne ma yake ba yi da mota ma ba yi da aiki mai kyau ba yi da kaza talaka amma jahili ya zo mai kudi shi kenan sai a ce a ba komai Allah zaki zama sanadiyan shiryan sama ko kuma ya zama sanadiyan batanta ba to la yahillu lakum an nisa karha sai Allah ya ce wala ta'duluhunna litadhhabu bi ba'd ma ataytumuhun kada ku do ku rike ta su ku rike su al'adlu shine karkatar da abu ka zama cikas ga abin wannan shine lokacin da mace ta kama bukatan aure misali shi wanda zai zo ya hana matan mahaifinsa ko matan 'yan uwansa dan uwansa aure zai iya zaben wasu ya ce zai aure su to wasu da ba zai aure su ba ma ba zai basu je su yi aure ba da ya zai aure ba ta shi aurenta ba ko ya zo aure a tilasta masa ko a ɗaura masa wani abin da ba zai iya biya ba Duk je a yi adalin wato auren da suke so su yi to allah maɗaukaki ya haramta wannan wala ta adaluhunna litazhadu bi ba'd ma ataytumun kuma suna yin haka ne don su tafiyar da wani bangaren abin da aka ba su wannan yana faruwa mutum da matarsa ba wancan matar mahaifi ko matar dan uwa ne wasu suna da matansu suna zaune kuma matan nan ba sa son su ko dai su ne ba sa son matar amma me zai faru in ba ka son mace ba sai ka sake ta ba baya son ta amma ba zai sake ta ba zai nuna mata hali mara kyawu me yasa don ta nuna cewa ba ta son shi to daga ta nuna ba ta son shi to abin da yake so kenan sai ce to ki kanki ki hulu'i sai ne tazhabu bi ba'di ma hunna kada ku tafi da sashin abin da kuka su na wato sadaki ko wani abu mai kama da haka wannan yana faruwa eh, sau da yawa wasu ɗin ba su ne ba sa son matan ba suna son matarsu amma kuma akwai wasu da suke tare da matan ne ko daga gare shi ne suna pumping din matar ta zo ta yi wasu abubuwa wanda miji ba zai iya zama da ita ba to halin haka a zaman ka namiji ka zama wayayye a bayan muni maganan salo na zamantakewa ka zama waye kar don wani abu da yake faruwa ɗaya biyu ka yi saurin ɗaukar mataki ka bi a hankali mata wani lokacin suna jin ziga suna jin yabo da kirari in mace ka zo ka ziga ta ka ziga ta sai ta jama ka ne ne ma ya ce ma in yi maka kaza ai wace ce ma ai mama ce ta ce akwai wani wanda ya fi ka in fita in je in aure shi to kaji ka samu magani yanzu abin da za ka yi ita ka gode mata ka san yadda za ka riƙe ta mama kuma kudinta abin duniya ne in kana da shi ka famfa mata na ita mata zama taka ba shi kenan ba in gama ta yi ciwo ba gutsurawa za a yi ba a yi magani ya warke amma kada mutum ya ce sai ya tafiyar da dukiyar matarsa ai lokacin da ka ba ta sadaki sadakin ne ya halatta maka zama da ita kuka yi zaman aure yanzu sadaki aikinsa ya kare amma kuma ka sake zuwa ka kwakulo wani abu wai don ka karbi sadakin wannan zalunci ne sai dai in kuna zaune shi yasa Allah ya ce illa yatina bi fahishatin mubayyana bi fahishati mubayyana in sun zo da wata alfasha bayyananniya ta zo tana shigo da maza gidanka ta zo tana zuwa wasu wurare ta je otel ta kwana ta je anguwa ba ta can ba ta nan kaga ta fara kenan to wannan lokacin ka sa mata iyaka ta daina ta ji tsoron Allah in ba zai yiwu ba to ba za ka sake ta ba ta kawo abin da ka bata din ita mata kama hanyarta kai ma ka je ka auro wacce ta yi maka musulunci ba zai ce dole sai ka bar mata ba amma sai in ta kawo barna in ta kawo barna za ka karba in babu barna haka kawai ka dinga musguna mata ka dinga gasa mata aya a hannu har ta zo ta ce ni yanzu gara in fita a gidanka to yanzu ki fita ki kawo kaza to gashi ka karba wannan abin nawa zai maka shine Allah yake cewa wa kaifa ta'khudunahu wa qad afda ba'dukum ila ba'din wa yi taka na ghalidha ta yi za ku karbi abin da kuka ba su alhali kuma an ɗauki alkawari mai nauyi a tsakaninku alkawarin aure eh? kuma sashinku sun gamsu da sashi sun tare da sashi har ma Allah ya kawo zuri'a ai bai kamata a zo a irin wannan rabuwan ba shi ne Allah madaukake ke cewa na'am wa ashiruhunna bil ma'ruf kafin nan wa ashiruhunna bil ma'ruf ku yi mu'ashara ku zamantakewa da iyali ta hanya sananniya kyakkyawa al'ishra bil ma'ruf ko mu'ashara bil ma'ruf yana bukatan karatu ba ka kawai bane yau da mu ni ma haka kai ma haka kuma haka lokacin da aka tashi aure waye cikin mu yace bari in san hukuncin Allah akan aure menene lafuzza da in ka amfani da su saki ne menene in mace ta yi ka buge ta ba laifi kuma wani irin bugu aka yardar maka wannan duk bayani yana nan malamai sun yi fama wajen rubutu amma ina masu karatu su yi aiki kawai kai ka isa aure kana da wurin za ka aje mace kana da kudin za ka ba ta salaki sai ka je ka yi aure tana zuwa gidanka shi kenan ba ka tunanin addininta ba ta tunanin addininka kawai ku ci ku sha ku kwanta ya kuluna wa ya shirabuna wa ya tamata'una kamata a akulul al'amu kenan a ce a sha a kwanta a ce a sha a kwanta sai ga ɗaya ya fara zuwa kenan ana suna ana suna kenan mutum ya haɗa family kenan ba me hakkinta a kanka mai hakkinka a kanta annabi ne alaihi salatu wasalam fa wani zai ce ya rasulallah ma haƙƙu a Hadina alaihi ya manzo Allah menene haƙƙin ɗayanmu a akan shi ba annabi ya ambata masa an tutimaha idza ta'amta wa taqsuha idza tasaita wala la tadrib alwajha wa la tuqabbih wa la tahjur illa fil bayt wannan wanda annabi ya ambata ne to amma akwai wanda annabi bai ambata ba kuma ya aikata aikace a rayuwarsa a zamantakewarsa da iyalansa in ka aure dole ka zama mai haƙuri ba shi yasa kullum idan mutum ya aure ana zuwa wa zai ce maka a barka barka a a sai sai haƙuri fa ko sai haƙuri ba mutu aka yi maka ba ba sata aka yi maka ba kai karuwa kai eh? amma ana ce maka sai haƙuri ana karantar da kai ne akwai abu yana zuwa a gaba wacce take cewa in ba kai ba za ta faɗa rijiya ita ce za ta zo ta ce in baka sake ta ba za ta fada rijiya sai kanka ya buga wannan ita ce kuwa wannan ita ce kuwa shi yasa aka ce habib habibaka haunan ma asa an yakuna zaka yau mamma ka so masoyinka sama sama wata zai zama makiyinka duk mace da tace za ta mutu don kai za ta fada rijiya don kai ka ce to Allah sarki na gode na gode ka ji a kunne ka tsaya anan kare sauka zuciyar ka ce ni ma bazan yi maka kishi bazan yi kishiya ba ni ma kaza kaza to kai na kan ya wuce na ta bai wuce ba in ka aure kana so kai samu ribar zamantakewa ka gabatar da addini ran da ta dawo gidanka ka tambaye ta ta yi sallar isha an kawo amarya ba ta zo ɗakinka daga kai sai ita ka cire hula ka aje ka cire gari ka aje to hajji ya sanda zuwa kina lafiya kin yi isha kuwa kaga anan ta ga cewa ah, ita abin da take tsammani ko take tsoro ba shi bane addini kuma da yawa amare ba sa sallan isha an yi magariba ana shirye-shirye a kai ta gidan miji an tattara an kai ta ta je gidan da bata sani ba tana jin kunya ana zirga-zirga hanya hanya haddare ba ta isha ba ka ce ta isha in ta yi to wani ta make-up ta zo ma ka cire make-up din ba lokacin make-up ba ne lokacin ibada ne ka tabbatar ta isha in ta ce ta isha mato ni ban yi shafe da wuturi ba ki yi aurora mu yi shafe da wuturi ku yi shafe da wutirin ku yi addu'a ka gode wa Allah da ya haɗa ka da ita mata suna da yawa Allah ya zaɓe ta ta zama matarka maza suna da yawa Allah ya zaɓe ka ka zama mijinta sai ka yi mata bayani ta ka tambaye ta wasu abubuwa na addini sama-sama in ta sani dama karantacciya ce masha Allah Ka yi mata hirar da za ta nasu. ka tambayi rayuwarta kuma ka zo ka fara mata shimfiɗa a lokacin irin abin da kake so da abin da baka so don zama mu ta ɗore rayuwa ta yi daɗi kar kullum in yi ke yi ka in ce a'a ko ni in yi ke ce ba haka ke so ba ga abin da nake so na rayuwa ne na yanayin abinci ne in ka dawo me ya kamata ka gani ba ka so ta leƙa waje ba ka so ta tara kawaye wanda ba kai ba gindi ta zauna da su a gida ba ka so a ji asirinka ko iyayenta kar ta yi saurin ta ce za ta yi musu magana a kanka miji ya yi miji bai yi ba iyayenka ta girmama su ‘yan uwanka ‘yan uwanta ne in tana da damuwa in kayi mata laifi ta gaya maka duk wannan za ka gaya mata toke kuma ki gamun me kike so me bakiya so kaga ka buɗe mata ita mata faɗa sai kaga Allah ya sa albarka a rayuwa sai kaga an dore shekara biyar goma ishirin ba a jin duriyar ku har ana tambaya a gida ah, wacce fa tun da aka yi auren nama ba a jinsu da mijin ni mijin ki baya miki laifi ne akwai sinadarin da aka kulla da farko a samu fahimtar juna ka san me take so me batta so ta san me kake so me bakka so wannan shine zamantakewa ka damu da damuwarta in ka ganta cikin rashin natsuwa ka tambaya yau in ka ga matarka ta fi shi kai ma sai ka ɗauke kai ita ma ta ga ka canza sai ita mata canza to wai zai gyara ah, wanda abu da darda yake ga matarsa ko idan ne. fa za wa idan rabbi rabbituki wa illa lam nastahim in na fi shi ki lallashe ne in yadda in kin yi fishi in lallake shi ki yadda in ba haka ba za mu iya zama ba amma wani da zaran ya ɗauke kai to ita ma sai ta kumbura sai a wata ɗaya ba a magana da juna yaushe ko gaji daɗin rayuwar aure kuma idan mace tana so ta mallaki miji tafi da idanta akan dukiyar mijinta kuma wani abu da ya manta aljihu ma a dauka a kawo masa miji yana son haka amma kawai mace ko ka manta ko baka manta ba inda ka bari a aljihu ganima ina za a zauna to mu'ashara bil ma'ruf ana so kowa ya dauki dawainiyansa mas'uliyya tahammulul mas'uliyya yadda ake so in mace ta yi laifi ta zo ta ce da mijinta na yi laifi annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna sa'akum min ahli aljanna matan ku yan aljanna a aljanna irin matan da kuke zama da su daga matan ku na duniya su ne matar da idan ta yi maka laifi za ta ce la azuqu ghamdan hatta tarda ni ba zan iya rintsa ido na in yi bacci ba sai ka yarda da ni sai ka yafe min sai ka yafe mata za ta samu natsuwa wannan ne irin matan ku na aljanna to tun da haka ne kai ma in kayi laifin ka yadda kayi laifi wani lokaci ka bar wani kudinka a wani waje ka zo kace a gida ne ka yi ta nema nan can babu sai ka zo kai mata magana ni kudi na kana dai tuhumanta amma ne indirectly amma sai ka je ka sa ma kudin a wani waje to kar ka yi shiru ka zauna don ita ka sa mata tabo a zuciya na cewa baka nan da ita ba in ka samu ka zo ayya kudin aya wuri kaza na bari yi hakuri fa kada ranki ya baci da nace ban gani ba din kaga za ta samu natsuwa amma ka je ka dauki kudin ka sai kai shiru kai tafiya kullun tana ji a ranta cewa ita fa guilty ne na abubuwan suna da yawa malamai sun yi littattafai akan ashra mu'ashara كو ko alaqa كو ko ta'amul ma'a تعامل zawjayn Ga sunan سنة babi ne mai fadi da yawa muna cikin kurakurai wanda Allah kaɗai ya sani shi yasa sake-sake suka yawa yaji ya yi yawa to mu gyara babban abin da shi ne haƙuri rashin ɗaukin mataki da wuri zai kai ka nasara wa ashiruhunna bil ma'aruf mu'ashara alƙauliya wal fi'iliya wajen magana ka zama kana da magana mai kyawu karka dinga gasa mata magana karka yi mata tsawa ita ma Allah ce kamar kai mabawan Allah ne kai magana a hankali mutane waje ma yanzu wata eh, shashe shiya za ka ga ta zo za ka yi mata magana a hankali kai za ka fara mata dariya ko wata tana sai da wani abu man ka zo kana magana mai sanyi to me yasa matar kaɗan, kaɗin alkalimatu tayyiba sadaka to sadakan na a waje ma sadaka balle gidanka wa ashiruhunna bil ma'ruf a aikace ko a kauli ai musahaba mai kyawu ta wajen kaful adha da badul ihsan ka kame daga cutarwa da kuma gabatar da abu mai kyawu a cikin wannan nafaka da tufafi duk sun shiga ciki kar mutum ya bar iyalinsa da yunwa ka ce ai ka iya magana mai daɗi ta baya kosarwa ka kawo abincin a girka a ci sai a bi da magana mai kyau. wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna to idan kuka kisu ba idan mutum ya ki matarsa a ni bana son ta zan sake ta a a kaji abin da Allah ke cewa fa asa an takrahu shay'a sau da yawa zai yi a ce kuna kin wani abu wa yaj'al Allahu fihi khairan kathira Allah madaukaki zai sanya alkhairi mai yawa ciki anan ma ne ce <clears throat> yambari lakum ayyuhal azwaj ya dace da ku ya ku mazaje an cikin zawjacikum ma alkarahiyati lahun ku rike matan ku duk ba ku son su dan fa inna fi dhalika khairan kathira akwai alkhairi mai yawa cikin wannan min dhalika cikin alkhairan na farko imtitalu amrillah bin umarnin Allah Allah ne ya ce ko da ka ki wani abu daga matarka kai hakuri ka rike ta na biyu wa qabulu wasiyyati allati fiha sa'adatu duniya wal akhira ka karbi wasiyya wacce take akwai rabota a nan duniya akwai rabota a lahira ta daga ciki anna ijbarahu nafsahu mutun ya tilasta wa kansa ma adami mahabbatihi la tare da san ta rike ta dinnan fiha mujahadatun nafs akwai yakan zuciya kana jin baka so ina so in ture ta in sake ta in kawata ka danne zuciyar a nan ka kofar da zuciyarka cikin haƙuri da abin da bai so wata kallon bil akhlaqil jamila ka ɗabi'antu da ɗabi'a mai kyawu wa rubama ma'anar karahiyata tazul ta ma idan kai haƙuri ke yin takau kamar wani da yace yana sai aure ya sa sharuɗin auren ya ga mata sama da 20 duk bai ga kalan da yake so ba Karshe baban shi ya ce to tunda kana da dube-dube to ga wacce ka aura ko ba ka so sai ka aura dole sai ya auri matar da uban ya zaba masa akan cewa zai yi wasu dan lokaci ne ya sake ta yace wallahi da na zauna da ita na dan lokaci kyawun ɗabi'unta da riko ga addininta ya sa yanzu ba zan canza ta da mata 20 ba me ka hakan hakuri da saurarawa kaga abin da da bai ya so yanzu ya zo ya so sannan kuma kama huwa alwaqi fi dhalik wa rubbama ruziqa minha waladan ruzqta minha walad za a baka arzikin da a ce ga da da yake daukar sunan ka an gaisa wannan dan wane ne in an zo rubuta wane dan wane ana sayan da a kasuwa ne ko ana kerawa ne to arziki ne in Allah ya baka da daga mace ka gode wa Allah wannan walad kuma ya zama salihi mai son Allah mai son manzon Allah mai kula da iyayensa gashi ba ka sarta amma ta haifi ɗan da kuma ya dauki ɗawainiyanka kayan rashin lafiya ya zo ya jinyanka ba ka da abinci shi ya kawo maka inda ba kai hakuri ba za ka samu wannan ɗan na fa'a walidaihi fi duniya wani akira zai amfani iyayensa duniya da lahira wa hada kullu mal imkani min imsak wato wannan duka fa yana kasancewa ne tare da wato yiwuwan wato mutum ya yadda ya rike matarsa ya zauna ka yadda ka haƙura ka zauna zai jawo maka wa'annan alkhairar daga amma ka ce za ka rabu da ita to shi kenan fahimka da labudda min alfirat wale salilin saki mahal ba yadda za a zauna a rabu to shi kenan ba yadda aka yi ya falaisa al'imsaku bilazin ba dole ba ne ka rike ta a in Allah ya kawo rabuwa za a rabu amma ka sani fa Allah madaukake ce wato idan da kun ba su duk abin da kuka ba su karku ce za ku karba wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin ko a gaba ko to za mu zo kai shine Allah mara kuke cewa fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khairan katira na'am وإن أردتم استبدال makana مكان wa ataytum وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم وأخذنا منكم ميثاقا غليظا Allah maɗaukake ce wa in arattum istibdala zaujin makana zaujin tare da cewa ka rike matarka ko da baka santa shi ya fi alkhairi to wata ƙiyayyar za ta kai gaba mutum ba zai iya zama da ita ba to kuma babu la wa wala ba cuta ba cutarwa Allah ba zai ɗora maka abin da ba za ka iya ba sai ka yanke cewa sai ka rabu da ita to ga hanyar da Allah yake karantar da kai wai na rutu mustibdala zaujin makana zaujin idan kuka yi tunanin wato kuka yi nufin cewa za ku saki wata mata ku auri wata canji kenan istibdala zaujin makana zaujin an tutallika zauja wa tuzawwij al-ukhra ka saki matarka da kuke tare don ka auro wata a wannan lokacin kuma wa ataytum ihdahunna qintara alhali kun baiwa wannan da kuka aure ta farko din nan dukiya mai yawa ka bata sadaki mai yawa kai mata kayan daki ma duka kai ne kai komai kai kai to lokacin da rabo ya zo kuma ba Allah ce falata hudu min hushai a da dai kada ku karbi komai cikin abin da kuka ba su ka ba ta sadaki ta ne yanzu kai ne kaki zama da ita amma idan mace ita ce ita ce ba ta sun zama da kai wannan babinsa daban ita ma ba a tilasta mata sai za zauna ba in ba ta so za ta ita ce ba na son zama da kai taman ka ce ba ni sadaki na sai a baka sadakinka in kai ne kayan kayan ɗakin ma ka ce to duk sadaki na ɗin da kayan ɗakin duk za ku biya ni kafin in saka daidai ne mutum yana iya neman fokas sadak au sadak nafsa au duna duk wannan akwai dama musamman idan aka ga matar tana da rawan kai ba wai rashin kirkin mijin ba ne akwai masu zuga ta a waje ƙasa akwai wasu mata masu zuga su za su zo ki fita zan yi miki komai zan saya miki mota zan kai ki makka in zan zan aure zan aje ki a inda babu kowa ko ba zan yi miki kishiya ba duk wannan karerin sai ka ga ya shiga kunnenta kuma zai nuna ya fi tausaya mata fiye da mijinta sai ga ta sauko to in ka gane cewa akwai wanda yake zigata to ka ɗora mata mai zafin su je ko da shi su haɗu su biya ai wani ma an gaya masa su gudu zai yaushe zan biya wannan kudin sannan zuwan aure yake kuma in yana da hankali ma yadda ya zo zai cire ta a gidan haka wani zai cire ta a gidan shi saboda haka allah maɗaukake ce idan kun nufi canza mace da mace kuma kun bata wani abu ita ta farkon nan to kada ku karbi wani abu ah, daga abin da ku gabata fala ta ku hu shay'a kada ku garbi wani abu daga gare sai ce a ta na buhtanan wa ifman mubina shi yanzu za ku karbi abinda kuka bata din nan buhtanan ta hanyar karya? wa ifman mubina da kuma zunubi mai girma ka gallaza mata ka tilasta mata ta yadda ba yadda za ta yi ta je ta sho bashi anan iyayenta su kwakulo su hada su hada su zo su baka sannan ka sake ta yau shi abu zai maka albarka tun da kai ne ka musguna mata amma ita ce ta yi sai ka yi to amma akwai fikihin da ya kamata mu lura wajen istibdalin zauji makanan zauji yayin da kake so ka canza mace da mace kana so ka auro wata ka yi haƙuri shin gaskiya ne ka zo da kayi tunani tsakaninka da Allah a inda babu matar a inda babu kowa tsakaninka da Allah laifin matar ka din ne har ya kai kana so ka sake ta ka auro wata zaman da kuka yi din nan baka taba ganin ta ba ko kula da iyayenka ko ta haifa maka ‘ya'ya ta kula da su ko kula da kai kanka ka zo na ka tuna wannan ɗan ka yi nazari Shin in ka sake ta za ka haƙura wannan da kake so ka kawo a waje me kake fata me ka lura tare da ita da kake ganin za ta fi gamsar da kai wajen zamantakewa fiye da wannan da kuke tare wannan ka riga ka zauna da ita wannan fa ba kuwa ce yanzu nan gaba ne za ku shiga aji in ta faɗi a jarabawan ba ita ma za ka sake ta in wata da ka kawo ta faɗi ba ita ma za ka sake ta saboda ka da tsohon zama ake magani ka zaune da matarka wata fanka ka sake ta ba ta da inda za ta je wata ko ba ka san da ita tana sanka, ka ka tausaya wa son da take maka mana wata tana son kaɗin amma ba ta iya magana ba sai ka yi haƙuri za ta gasa maka magana da za ka sake ta kuma sai ta faɗi ka yi haƙuri haka Allah ya haɗa ka da ita kai ma a dalilin wannan haƙurin Allah zai yayi maka wata musibar saboda haka Allah maɗaukake ce wa kai fa ta akhudunahu wa qad afda ba'dukum ila ba ta ya za ku ɗauki za ku karbi abin da kuka ba su na sadaki alhali sashinku sun zo wa sashi afda min almu'ashara walamma tagashaha to haka ne afda ba'dukum ila sashi sun zo masashi sunna ta hada ku kun yi zaman aure ko da zuri'a ko ba zuri'a wannan asiri ne kuka yi asiri ne wanda bai kamata ya fita waje ba sai Allah madaukake ce wa akhadna minkum mithaqan ghaliza kuma sun dau alkawari mai nauyi akan ku akhadna bamirin ya koma ga matar amma da suka ce akhadha Allahu alal azwaji mithaqan ghaliza lokacin da aka daura auren ana daura aure amana aka baka wasu ma suna furtawa ai eh, mu amana muka baka to wannan auren da aka kulla an ce matarka ce to ka kiyaye ka kai filin kiyama ka sauka a hakkin da Allah ya ɗora ka ka fita lafiya amma ka ce za ka yi wurwuri da duniya abin ba zai kyau ba Allah ya gyara halayenmu ya gyara halayen matanmu ya gyara halayen iyalanmu gaba ɗaya da tafi biya da kadar insha Allah wa sallallahu wa sallim wa barik ala abdika rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullah